أعوذ بالله السميع الأليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Yau muna sha hudu ga watan shida. Shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ci gaba da ɗaukan darasin masallaci da muke yi a cikin wannan littafi sharhu masailil jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama ahlal jahiliya da izinin Allah za mu tashi a kan mas'ala ta ɗari da goma sha bakwai ko? Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Wato abinda matsalar take cewa shine al'imanu bi ba'abi bi babi ma unzila duna al'imanu bi ma unzila duna babu yin imani da sashen abun da aka saukar koma bayan sashi mutanen jahiliya musamman yahudu da nasara sai su yi imani da wasu ayoyi wa'inda suka yi daidai da son ransu su yi hukunci da su sai su bijire wa wa'yansu ayoyin da suka saba wa ra'ayinsu to malam bai bar wannan matsalar ba ita ma sai ya aje ta a matsayin gargadi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi kada su kasance cikin irin wa'yancan mutanen jahiliyan Yahudawa da Nasara, su ma su kai ga matsayin da za su bijire wa wata aya ko wani hadisi na manzon Allah sallallahu Alaihi saboda ya saba wa ra'ayinsu ko son zuciyarsu. amma kuma su yi imani da wani ɓangare wanda ya daidai da sauransu ya dace da ainihin abin da suke so. Malam ya sa wannan matsala ita ce matsala ta almas'alatu sabi'at ta'ashara ba'da da mia matsala ta ɗari da goma sha bakwai. Allah muke roƙo ya datar da mu, ya kare mu da misaltuwa da wannan matsala, ya kuma yafe mana kurakuran da muka aikata idan kuma muna ciki Allah Bangiji ya taimake mu da kukuta daga sharrin shaiɗan. To, ta yiwu ita wannan al'ummar yanzu tana yi ta yi wukila ko ba ta yi kafurcewa wani ɓangare na littafin Allah a yarda da wani ɓangare domin su yahudu ko a shari'arsu za su yi shari'a da ayar da ta dace da sauransu a cikin attaura wanda ba ta dace ba sai su sa nasu to kaga watakila mu ko ba haka bane Allah ubangije sauraki al-imanu bi ba'd al-munazzali duna ba'd wannan shine abinda shi malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya faɗi shine kuma sunan mas'alar a wajensa <coughs> al-imanu bi ba'd almunazzali duna ba'abi ga kuma abinda ibnul fauzan ya fassara wannan ainihin gajeruwar sidira da shi asharu al'imanu bi ba'adil munazzali min indillahi azza wa jalla duna ba'adil yin imani da wani ɓangare da Allah ya saukar daga wajensa mai girma da ɗaukaka koma bayan wani ɓangaren. To wannan fa simatul Yahudu wan Nasara. Sifar Yahudawa ce, sifar Nasara ne. Ita ce sima. alama da za a gane ba Yahudi. Sima alama da ake gane Nasara. Ashe akwai inda musulmai suna iya su dace da Yahudawa, suna iya kuma su dace da Kirista, kuma a banna. Idan har Yahudawa za su bijirewa wani yanki na attaura, sai su yi aiki da wani. To idan musulmai ma suka yi haka fa sun yi daidai ana, sun yi kunnen doki. Idan har nasarawa kiristoci za su bijirewa wani ɓangare na linjila, sai su yi aiki da wani sashi. To idan musulmai ma suka yi wa ƙura'ani haka, an tafi kunnen doki. Allah ya sauke domin shi ne simatul yahudu wan nasara sifar ko alama ta yahudawa da nasara qala Allah subhanahu wa Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa lamma harrama alaihim lokacin da ya haramta a kansu an yaktula ba'dhum ba'dan ya ce kada su kuskura waninsu ya kashe wani to nan ma wata alama ce idan har wani musulmi ba da haƙƙi ba zai je ya kashe wani musulmin to ba dace ba au an ya kuju kun min diyarihim <clears throat> yake ko kuma kada ku kuskura ku fitar da waɗansu daga gidajensu kuma mai hankali dai sana hankali ba hankali ah, yahudu sukan yi kutun-kutun ɗin da sukan fudda wasu talakawansu daga gidaje ko su kore su daga ainihin filaye sai su mamaye wurin sannan kuma daga baya sai su zo su rinka tausaya musu kuma a bayan fage su suka yi sanadi sai su kuntata ma su kuntata ma ta yanda dole ka sai da gidanka sai su zo su ce to tun da haka ne taimako sai a saya sai a sai gidan kuma ya dawo ya dan taimake ka ka ce yana da kirki sai sai lambunka sai dawo ce taimakonka ma yake yi walla yana tausaya maka ya sai yar gonarka sai ce tausayinka yake ji walla har yana dan taimaka maka sai ya an tayo muku fitina a ƙauyenku sai ya zo ya raba muku buhun gishiri ɗaya ya rarraba muku abubuwa sai su ce mutumin kirki wannan shi za mu zaɓa kuma shi ya turo ɗan iska suka kokkona muku kuka fantsama kuka baje kuka je kuka kuka samu wani wuri kuka fafe sai a je a rika taimakon da biredi da ainihin garin masara da shauransu wai taimakon ku ake ana ɗauka a hoto an taimake ku ai mutumin kirki ne shi ma ya ba da kaza ya ba kaza kuma shi ya yi dama yukhrijunahum min diyarihim an ce kada su yarda su yi wannan wa an yuhadu asrahu kar su ke karɓar fansar waɗanda aka kawo ma'ana kar ku je ku yi sanadi a yi fada da su a kakka masu a maida su bayi daga baya kuma ku je ku fanso su don su ce ku mutanen kirki ne haka suke yi sai su taimaka wayansu 'yan adawa sai su fantsa makauyan sai a kakka masu sai kuma sai su bi su sai su ba su wani abu ya ce nan bayan Allah ne mutanen kirki ne namu ne ku yi haƙuri tun da dai yanzu sun zama bayan ku amma ga wannan za mu fanshe su sai su a dawo da su kuma suna ta godiya kai mutumin kirki kuma kai ka taimaka dama aka yi musu fa'amilu bi wahidatin min hadhihi al-khisal thalatha inna abubuwa uku fa ɗaya kawai suka yi aiki da shi eh an ce musu kar ku kashe junanku kar waɗansu su kashe wasu don sun fi su kar su hudda su daga gidajensu in kuma wasu suka zo suka fitar da su to ku fanso su to suka ƙi sai suka rika kashewa suka ƙi suka rika fitta su daga gidajensu sai fansowar ne kawai suke yi tunda an ce kar ku kashe kar ku fitar in kuma wa'yansu sun yi ku fanso sai suka ce so bari mu za mu kashe mu za mu fitar sai kuma mu fanso ai Allah ya ce a fanso to kaga uku aka umurce su sai suka yi daya mutum ne ya zo ya yi maka sarari aka maka wulaƙanci daga baya ya yi belinka kai a lokacin da ya taimake ka amma fa ka sani shi yayi maka dama in ya koma gefe yayi dariya a can ciki Allah ya sauƙaƙe to shine malam yace suka yi aiki da mas'ala daya <clears throat> sai suka yi amfani da sauran min hadhihi al al thalatha daga wayannan ainihin halaye guda uku da aka ce su misaltu da su. To, ku ɗan yi waiwaye ku gansu, lamma harrama lahu alaihim an yaktula ba'aduhum ba'aban, ba ɗaya ba? Au kurjuhun min diyarihim, ba biyu ba, wa an yi uku. To shi ne cikin ukun nan fa'amilu bi wahidatin min hadhihi alkitali thalatha ɗaya kawai suka yi aiki da shi fansar fansowar belin shine kawai suka yi amma kashewan ba su dena ba fidda su daga muhallansu ba su dena ba watarakul baqiya baƙiya ko hmm. sai suka bar sauran ragowar kisal wa'annan ainihin kisalai sauran sai suka yale su ba su yi aiki da su ba ga abin da Allah ya faɗi a akan wannan magana domin dama yace Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ko ƙara subhanahu wa ta'ala a can sama to ga faɗin wa idza khadna mithaqa bani isra'ila Allah yace tunawa al'umman nan abin da ya gudana lokacin da aka yi alkawari da banu isra'ila don abun ya zama izina gare su ya zama hannunka mai sanda gare su ya zama gani gawa ne a wajensu la تعبدون illa الله farko abin da dama aka hana su kenan kada su zama mushrikai kar ku yadda ku bautawa kowa sai Allah wannan alkawari ne tsakanin mahalicci da bayinsa to kuma haka Allah ya rika a wajen banu Isra'ila ba sa shirka aka ce kun yadda ba za ku bauta wa kowa ba illallah sai Allah <clears throat> suka ce he eh, wa bil walidaini ihsana iyayenku ku kyautata musu kun yadda za ku bauta wa Allah za ku kyautata wa iyayenku wa zil qurba danginku za ku kyautata musu ba za ku yi musu zagon ƙasa ba, ba za ku cuce su ta bayan gida ba, ku biyo ta ƙofar gida ku jajanta musu ba. Kun yadda? Ka san wani shi zai zo ya yi maka, ku tungwila sai ya riga kowa sallama, ashe haka ya faru, sannu? Ba a yi? Wani shi zai haɗa baki da barayi su zo su ma sata. kuma shi zai yi shimfidar zaman jaje eh ya sai hankici sabo na share hawayen ƙarya eh, eh. wani shi ya yi sanadi aka kashe maka ɗanka wanda kake jin shine ne manajanka a rayuwa a harkokinka duka wanda kake ji da shi wanda ya san sirruka sai kuma ya zo ya yi shimfida a gofar gidanka sune masu karɓar taziya eh mutumin kirki ne wallahi ya yi zirga-zirga nan ya dafo abu nan ya kawo ya siyo ya kawo wai ai mutumi na ne ai amini na ne wallahi Ya yaron mu ne wallahi wani yaron amini na ne wallahi haka kawai ba imani a duniya yanzu A ce shi ne babba eh to irin wannan kun yadda danginku za ku kyautata musu ba za ku musguna musu ba ba za ku bar su a wulakance ba suka ce eh, wali ya tama to ba za ku ci dukiyar marayu ba karfan wani dokijo ya mutu ya bar yara ƙanana da gonakinsu ku ce dama aro kuka ba babansu eh. ba za ku yi ba kar ku je ku hudda su a gidan ubansu ku ce dama gidan aro aka ba babansu ko kuma gidan dama mun jingine shi gidan dama kaza gidan dama kaza ba za ku ci amanar marayu ba dukiyar da ubansu yake bin ku bayan ya mutu za ku maido wa marayu kayansu ko ku za ku yi mutu ku yi shuru garken da wannan bawan Allah ya bari na dabbobi za ku tabbatar da kun tsane hannayenku kun maida wa marayu kayansu ko ko za ku ce dama naku ne tun da ya mutu wal masakin kun yadda za ku rika wa miskinai ko ku mutuncinsu za ku rika ci to kar ku ci mutuncin miskini ku kyautata wa miskinai ko da da magana ne ƙaulun maarufin khairun min sadaqatin a adha ka gaya wa mutum magana mai kyau wanda za ta kwantar masa da hankali ya fi kullum ya zo ka bashi sadaka ka cutar da shi. Kuilayi, kowane irin yan iska ne to wai sadaka za a ba almajirai amma a ta musu ashar ana zaki. su wani ma hadda mari eh, wai zai ba su sadakar karago eh. wai shi gashi ya sai kosan yobe zai ba yara sadaka yana ta musu wulakanci kuma da irin yan iska almajirai ne ko to sadaka ce kuwa eh, sadaka ce ai wanda ya kira almajirin ya mara nasiha ya fika eh? inda za a yi musu hakan kai kuma ka koma gefe tunda ba ka da kudin sadaka sai ka kira almajiran ka ce ku yi haƙuri ana muku lakanci ku yi haƙuri, wata ran zai wuce wata ran ku ne za ku bayar amma ku ba in matsayin ku ya kai hakan kar ku lakanta wani ku yi haƙuri, duniyan nan faifai faifai ne wata ran na naku ne za su ji daɗi ko ba za su ji daɗi to ya kafi wancan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wa qulu lin nasi husna za ku riga gaya wa mutane kyawawan maganganu kuma za ku gaya musu kyakkyawan abu da daga Allah ba za ku ɗauko son zuciyarku ku gaya wa mutane ba domin husna shine abin da yake da kyau shine abin da Allah ya amince da shi kun yarda ba za ku rinka yau mutane karairayi ba gaskiya za ku gaya musu wannan alkawarin fa shine tun wancan lokacin kuke gani yan siyasa mu suna amfani da shi sai ya tara ku lardi guda maza da mata tsofi da yara da kanana sai ya ce zai yi muku kaza zai muku kaza zai muku kaza har yana kuka yanzu ku ne kuka wulakanta haka ashe dama akwai gari a nan wai yanzu dama nan ashe akwai gari tun da muke aiki ba mu taba ganin garin nan ba ba mu taba ganinsa a sunan garuruwan da ake wa taimako ba ashe akwai shi La mu ko mu ce da gaske ne eh, kaga wani ƴan wannan garin su ce yanzu muka samu uba eh. wannan in muka zabe shi ai mun kafe shi kenan Allah ya ga wala to lin nasi husna ku dai ku rika faɗin mai kyau kar ku yi amfani da son zuciya don ku gina kanku wannan banu isra'ila ne ba. Allah ga gaba da wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila eh mu ma muna ku zai da sallah duk banu isra'ila sai da aka ce sallah ki kuma alkawali mithaq suka ce to watu zakka ku ba da zaka kun yarda suka ce i eh. to amma gaba daya sun mata wallaitum sannan daga baya da da farkon sun yarda da fari sun dan fara summa kaga sai aka samu yar tazara kadan kawai ne suka watsa summa tawallaitum sannan daga baya sai kuka juya kuka yi kuka watsar da wannan alkawali kuka koma kuna shirka maimakon an ce ku bauta wa Allah shi kadai kuka watsar da tauhidi kuka koma shirka iyaye kuka rinka yi musu wulakanci maimakon ku kyautata wa iyayenku ba ku yi ba sannan kuma danginku ba ku kyautata musu ba marayu ba ku kyautata musu ba miskinai ba ku kyautata musu ba kuma ba ku gaya wa mutane magana ta gaskiya sallar kuma kuka daina tsaida ta ko dai kuna yin ta yanda kuka gada ko kuma ma ba ku yi samsam wa atu zakata zakat da aka ce ku bada ba ku bayarwa ko kuma kuna yin yadda kuka ga dama sun mata shi shine sannan daga ba kuka juya illa kalilan minku sai ‘yan kaɗan daga cikinku. A cikin banu Isra'ila ɗin an samu ‘yan kaɗan da suka yadda suka riƙe wannan alƙawari. Amma sauran wa an tumuri runa, kashi nan kuna masu bijirewa. Ta yanzu yanar sifofi in ka kaddara ka ce kai bani isra'il shagu to banu hausa fa ana tare banu filani fa ana haɗe mana eh ana haɗe wa iz akada akhadna mithaqakum ku tuna kuma sanda muka yi alkawari da ku muka ce muku la tasfikuna dima'akum wallahi kada ku kuskura ku zub da jininku wasu su rika kashe wasu kun kada ku yi la tasfikuna dima'akum ku daina kakkashe junanku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum ku daina gudda kawunanku daga gidajenku daga zarar an fara rikici ku da ku ne za ku rinka fudda kanku da kanku daga gidajen sai kaga kawai mutum lokaci ɗaya rana tsaka ƙaura ya same shi sai kaga mutum yana gudu daga shi sai ɗan boronsa wani yana gudu da yaro ɗaya bai san sauran inda suke ba wata tana gudu bata san inda mijin yake ba duk an bar gari tukhrijuna anfusakum kuna budda kanku da kanku min diyarikum daga gidajenku waɗannan abubuwa guda uku la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum abubuwa guda biyu ko thumma aqarartum sannan kuka tabbatar kuka ce eh wa antum tashhaduna kuna masu bada shaidar kun yadda kun rike alƙawari za ku ba za ku kashe junanku ba ba za ku gudda junanku daga gidajenku ba summa antum haula'i Allah ya ce to gashi nan dai ku wayannan abinda aka hana kuɗin shine kuke taqatuluna anfusakum kun dawo kuna ta kakkashe junanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuma wa juna fariqan minku, kuna fitar da wasu jama'a daga cikinku min diyarihim daga gidajensu tabaharuna alaihim sai ku taimaka wa wayansu sai su zo su fudda su sai su ga kaman ba ku kuka fudda su ba tabaharuna alaihim sai ku yi taimako a kansu a fitar da su bil ismi wal udwani ta hanyar aikata laifi ta hanyar adawa sai ku koma ta bayan gida sai ku haɗa kai da wayansu su zo su wargaza su su kacancana su sannan ya ku dawo ku kuma masu tausayin su wa in ya tukun usara idan aka zo muku da wa'anda aka kamo tufaduhu sai ku fanshe su kaga na ukun sun yadda suna fansa amma waye dama ya daure to kuma su ne za su zo su ce mun kunce ku kaga yanzu tunda ba bayi muke samu yanzu ake yi ba sai mu ce idan hakan ta faru aka fantsa magari aka zo aka taru yan gudun hijira sai su zo kuma sai a sai rumfuna sai a musu a rika ba su ruwan sha a rika taimakonsu da abinci ana ɗan ba su omo to me zai wanke hmm? kun gama wanke shi Allah ya mutumin da da yana da gidansa da komi ya zo an ba shi sange an ce akwai sauro a taimaka musu da rigar sauro sange sai rarraba muku da sange na jaka-jakan nan wai an taimake su kuma ku kuka yi makarkashiyar da aka yi musu haka yanzu idan gwamnati ta yi sakaci da tsaro aka rinka bin ƙauyawa ana musu wulaƙanci daga baya kuma tana cewa tana taimakon 'yan gudun hijira kirki gare ta eh ba kirki ta yi ba me wannan ne ku je waje da shi mana a da yawa haka gwamnatoci suke yi sai su yi sakacinsu sai su kyale ana yi wa mutane ba wanda aka cika yi wa wulakanci yanzu kamar mutanen ƙauye duk wata fitina in ta zo kan ƙauyawa take kare su kuma daga an fantsamo su sai su rugo da gudu samu tafi wajen gwamnatinmu in suka zo kuma gwamnati ta yi ta tausayinsu a zo a kafar abin nan kemarori ai ta ɗauka ana bayanan tausayawa ce an taimaka musu da kaza yanzu 'yan gudun hijira muke ta fama da su taimako kuma wannan taimakon ma in an fudda kudin sun fitar wa kansu ne daga sai rasa yadda za su yi sata sai su an taifada a wani ƙauyen don su samu su fudda kudi a je a yi muku kaca-kaca sai a fitar da wasu kuɗi. ba su yawa a ce na taimakon 'yan gudun hijira ne sai a zo a ɗebi kaɗan sai a zo a wawwatsa muku sauran kuma sai su watsa a akawun ɗinsu Allah ya Wai ya tuku musara idan aka zo muku da irin wayannan bayin Allah da suka galabaita an kakkamo su, to ba duhu sai ku taimaka musu ku fanshe su, to ai yin hakan wa huwa muharramun alaikum ikhraju ku ne fa kuka yi sanadi aka fitar da su daga garin su gidajen su iyalan su dukiyoyin su mutuncin su zaman lafiyan su ku kuka fitar da su sannan kuma yanzu ku ce kun zo taimakon su wai kuma ai aikin lada muke ai Allah ya ce ayi afatuminuna bi ba'dil kitabi yanzu za ku yi imani da wani bangare na littafi wa takfuruna bi ba'din ku kafurcewa wani bangare kenan tun da nan yayi daidai da son ranku sai ku ce to ai Allah dama aya ce a taimakawa bayin Allah masu taimako Allah zai taimake su to masu cutarwa fa wannan matsala ce da take da hadari kwarai a tuminuna bi ba'dil kitabi ku yi imani da wani bangare na littafi wa huwa fida'ul asir shine fanso wanda aka kama wa takfuruna bi ba'dihi ku kafurcewa wani bangare wa huwa al-qatl wal ikhraj shine kisa da fitarwan da kashe su da fitar da su wannan bai dame ku ba sai in sun taru suna neman taimako ku ce to bari mu taimake ku ai da taimakon da za ku yi musu tun farko kar ku yadda a kashe su kar ku yadda a fudda su daga garinsu a fudda su daga cikin iyalansu a fudda su daga cikin dukiyoyinsu zaman lafiyansu kar ku bari haka ya same su to shine kun taimake su amma sai bayan kun ya galgala su kun wulakanta su kun lalata musu rayuwa sannan ku zo kuna taimakon su yace wa huwa al wal ikhraju min diyari fatastahillunahu wannan kam kun halatta ba komi za ku yi amma kuma taimakon su fanso su wannan ai Allah ne yace ai to Allah yace fama jaza'u man yaf'al zalika fama jaza'u me ya sakamakon man yaf'alu zalika wanda duk yake irin wannan aiki minkum daga cikin ku bani Isra'ila suna da yawa bani Isra'ila suna da yawa ai babu abin da za a sakanta wa masu irin wannan aiki na wulakanta mutane, na yin sanadin kaskantar mutane, illa kizyun face shi ma sai ya ga kaskanci, sai ya ga wulakanci fil hayati duniya tun daga rayuwarsa na duniya tukunna. Wa yau malkiyamati, kuma idan aka tashi alkiyama yuradduna ila a shaddil azabi, za a maida su zuwa ga mafi tsananin azaba. azabar da ta fi tsanani ita ake kai irin wa'annan masu ƙoƙarin kashe jama'a su hudda su daga ainihin gidajensu lardinsu iyalansu lafiyarsu dukiyoyinsu Allah ce sai sun ga ƙasƙanci duniya da lahira ranar gobe kiyama azabar da za a yi musu tafi tsanani kar su yi tsammanin Allah bai sani ba kar su yi tsammani Allah yana da gafala kamar yadda suke gafala wa mallahu bi ghafilin Allah rakkane ke ba amma ta'amaluna game da abin da kuke aikatawa yana sane da shi kar ku dauka kuma zai manta shi yana nan alayi kuma lokacin sakamakon zai zo kamar yanda kai ka koma gidanka ka zauna kana dariya kana shakatawa da iyalanka wani kuma an tarwatsa shi to kai ma za ka ga tarwatsa kai ma za ka wulakanta ula'ika irin waɗannan allazi na shtarawul hayatar duniya su ne masu ƙoƙarin sayen duniya bil'akirati da lahira wani abun fa dalilin siyasa kawai sai a lalata muku sha'ani don dai a samu hanyar da za a ɗauke hankalinku daga kansu daga zarar kun fara cewa ba ma son shi ba za ba ba ba ba yana kaza yayi kaza sai a ta da wata fitina can sai a dauke hankalin ku daga wancan sai surutun labarai he koma can kaga su sun samu sauki daga sun ji an fara wani abu he su ta da wata fitina da za ta toshe wancan ko kuma su ta da wata fitina da za su zo su yi muku wani taimako sai ku ce a ah, ashewa ne mutumin kirki ne to tazarce eh ba don shi ba ai da mun shiga uku dama shi ya dora ku kan murhu Allah ya sauke ulaika allazina sarawul ad dunya bil akhirah wayannan fa su dama duniya kawai suke so lahirar sun sallama ta da duniyar duk abin da ya kamata su yi don Allah ba sa yi don Allah su suna yi ne don su samu duniya wani ba siyasarsa zai iya yin tsafi zai iya yin kisa zai iya munafurci zai iya tarwatsa ƙauye zai iya yin kaza in dai zai yi tazarci in dai zai hau kujera in dai zai samu mulki zai iya yin komi to lahira faranka kai da ya ce ah, ku je ku ci lahira ni dai in samu duniya kawai kaga sun riga sun canja lahirarsu da duniya Allah ya ce to fala an anhumul azabu in ku haka ne sauki na second ba za su samu ba a wajen azaba Allah ya ce ba zai sassauta musu ba ranar da ya kama su ba zai sassauta musu a azaba ba wala hum yunsaruna kuma wallahi ba mai taimakon su ba za a taimake su ba suratul baqara hadha jazaa'u man yu'minu bi ba'd kitabi wa yakfuru bi ba'd wannan shine sakayya da Allah zai yi wa mai imani da wani yanki na ayar Qur'ani ko yanki na littafin Allah wa yakfuru bi ba'dhin sai ya kafurce wani yanki kamar yadda banu Isra'ila suka yi wa yakfuru bi ba'dhin li'anna al-wajiba abinda awajibi al-imanu bil kitabi kulli ai imani da littafin Allah kam gaba daya shine wajibi wala ya al-insan ko mutum wala ya'khudh bai kamata ya ɗauki ma yuwafiqu hawahu wa yatruku ma yukhalifu hawahu bai kamata a ce duk abin da ya dace da son ranka ba za ka ɗauka kai mutum abin da kuma ya saba wa ranka ko da ya dace da shari'a wai ba ruwanka da shi za ka yi abin da ya dace da son zuciyarka sai ka saba wa abin da ya saba wa son ranka wannan bai kamata ba wara gabatahu matukar abin ya saba wa kwadayinsa dama abin da yake so ya ji wani abu da ya daidai da son zuciyarsa wani shi baya tuna mumini dan uwansa ne sai in yana son kayansa sai ce la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wayyo imani fa an ce baya cika sai ka so wa dan uwanka abinda kake so wa kanka to yanzu kan hadisi zai jawo ahli sunnati wal jama'a ne amma ba shi abinda lokacinsa bai tuna nasa hadisin da ya hau kansa sai hadisin da yake kwadaitarwa za a yi masa ana ganewa ko to don haka irin nan, in ba ku iya yadda ake yi ba a je waje da shi a zuciyarka in tana son abu to za ka yi ta yayata shi in ba ta son abu kuma sai ka yi mut sai ka ɓoye shi in zuciyarka tana son abu sai ka yi aiki da shi in kuma ba ka kwaɗayinsa zuciyarka ba ta so sai ka yi waƙi da shi shi ne ana la ya'khudhu in la ya'khudhu al-insanu ma yuwafiqu hawahu mm. la ya'khudhu al-insan ma yuwafiqu hawahu wa yatruku sifatul yahud wannan sifa ce ta yahudawa su suke irin wannan wa man hadha hawahu da wanda ya takun saka irin nasu min kulli man ya'khudhu min alkitabi daga dukkan wanda zai ɗauki wata aya daga littafin Allah ma yuwafiqu hawahu wanda ta yi daidai da son ransa wa yatruku ma yukhalifu hawahu amma in an kawo masa wata kuma wanda ta saba da son ransa sai ya barta nan ba zai aiki da ita ba to shi ma yayi sahun yahudawa wa fil ayati al a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yake afa kullama ja'akum rasulun yanzu ashe duk sanda manzo ya zo muku ta la tahawa fusukun, da irin abun da ranku baya sha'awa istakbartu sai ku yi girman kai sai ku ki fafarikan kazzabtum wa'yansu annabawan ku ce ƙarya suke yi wa farikan taqtuluna wayansu annabawan kuma su kashe su wannan fa shine tsarin yahudu duk annabin da aka aiko musu in yazo da tsari suka ji kai bai musu ba su ce karya kake kai ba ma fa Allah ne ya aiko shi ba fa kawai ya zo ya tada wa mutane hankali don haka a yi maganinsa wayansu abun ya tsaya a ƙarya suke yi wayansu kuma a kashe su wayansu kuma a kulle su a tsare su a yi musu wulaƙanci to wannan aƙida idan har tana nan to yanzu akan malaman sunna za ka ganta duk sanda suka zo da gaskiya suka ce za su fito da abin da ya kamata sai a ce ƙarya suke sun fi su malam wane su malam wane ga shekwa ne ma yana yi ya ce a yi eh? wani ma sai a yi sanadi kawai sai a tura wayansu ‘yan iska su kashe shi wani kuma a kama shi a rufe shi wani kuma a masa takunkumi a ce to kwata-kwata ba an hana shi banda shi a cikin tsarin karantaswa ko kira don ya saba wa ƙa'ida aba kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum yanzu duk sanda wani manzon Allah ya zo muku da abin da ya saba wa son ranku isa kabartu sai ku ɗauki girman kai ku ɗauka ku kuke da duniya kuna iya sawa a yi kuna iya hanawa ai ya kamata duk dokar da za a zo da ita ta dace da irin wanda kuke so girman kai ne ke kawo haka summa farikan ko eh summa fariqan eh, a fa wa'yansu kuma jama'an kazzabtum ku karya su wa fariqan wayansu kuma taqtuluna ku kashe su istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna wayansu ku ce ƙarya ne wayansu kuma ku kashe su annabawa nawa banu isra'ila suka kashe su yahaya su zakariya duk kashe su akai kuma ba wai don wani abu ba suka ciyar wa suka ci musu ko suka barar musu ba mm sun faɗi gaskiya dalilin haka aka kakkashe su annabawa dewa sun kashe ai idza ja'ahumur rusul idza ja'ahumur rasul idan wani manzo ko idan manzo ya zo musu bima yuwafiqu hawa'u da abin da ya dace da sauransu kabiluhu sai su ce sam'an wada'ata ce a ah, wannan yayi wannan yayi eh wannan yayi ai idan da haka yake wa'azi a ah, ai to ai dama dan mu ne inda haka yake wa wa zai kishi, shi to ya faɗi daidai da son rai ke wai za ja'ahum bima yukhalifu ahwa'ahum idan kuma ya zo musu da abin da ya saba wa son ransu rafaduhu sai su warware shi kawai sai su ce ba haka bane ƙarya ce Sun summa a muwafaqahum ko eh kunu ah, yakun mawqifahum afwan sun mai kunu mawukifahu sannan matsayinsu sai ya zamanto ma'ahazar rasul tare da wannan manzon allazi ja'ahum bima la yahawa bima la yahawa wannan hugo menene aka sa wurin to bima la yahawuna wanda yazo musu da irin abinda ba sa so yanzu wane matsayi suke tare da tsakaninsu da wannan manzon shi ne mala yake so gaya mana can dai wancan manzon da ya zo ya gaya musu daidai da son ransu sai suka ce a yayi yayi wannan kuma ya zo sai ya faɗi abin da ransu baya so ko kuma duka manzon ne rannan ya yi bayani daidai da son ransu suka ce a yayi yayi to yau kuma sai ya sake wani bayanin sai ya saba wa ransu to menene matsayin su tsakanin su da shi yanzu in ma an yukadibu ko dai su ce to karya kake wa in ma an yaqtuluhu ko kuma su ma sa a kashe shi wal iyazu billahi mala yace Allah ya tsare mu saboda me kaji ya faɗi wannan kalma ya hango kawai abinda ake yi a duniya yanzu kenan shi yasa ya ce wal iyazu billahi baka isa ka fito yanzu nan ka ce za ka gaya wa duniya gaskiya ba ka share shi ya sa ya tunani ya ce oh wal iyazu billah Allah ya tsare mu wa fi haza izatun lil muslimina bayan yayi wannan addu'a to Allah ya tsare mu yace to wannan fa wa'azi ne ga musulmai yanzu ba wai ga banu Isra'ila ba don Qur'ani ne yake maganar yanzu wa wa'azin musulmai ake wa fa kar haka ta same su su koma matsalar jahiliya Allah ya faɗo misla filihim don kada su ma su aikata irin aikin wa'yancan faisibahun misla ma asabahu su ma irin abun da ya sami wa'yancan ya same su kaga kenan gargadi ne ake yi wa musulmai Allah ya kare mu za mu takaita a wannan matsalar? to in akwai tambaya sai mu yi littafi da ya tafi shi ma ci abinci sai ce bismillah mm. wani ce a bismillah eh suka tun gano suka zo na tambaya da Allah a musu mm. ya dai wani ce musu ba haka ba ya ya ya tambaya ko sai ba eh. shi ne da ya tambaya shi bismillah za a ce ko bismillah dukkan abin da ka faɗi ba zai bata maka abincin ka ba mm. ka'ida ka ce bismillah sanda za ka ci shi kenan ya wadata to kuma idan na ce bismillahi rahmanir rahim fa na yi laifi na yi shirka na yi bidiya na yi barna ni ba bai ɓaci ba an gane ko yauwa yanka ne aka ce kar mutum ya ce bismillahi rahmanir rahim ya ce bismillahi domin ko da yanka ne sai ka manta sai ka ce bismillahir rahmanir rahim yankan yayi ko bai ba yayi an gane ko yawa sifar ta tausayi ne da jin kai kuma dabba ne za ka kwantar da ita ka yanka kaga ba maganar tausayi ba jin kai ko eh kai dai kawai yanka ta da sunan Allah to kaga shi yasa aka ce bismillah to abinci kuma don kace bismillahir rahmanir rahim dama abincin dai kun gama ci masa mutunci tun daga girbi <laughs> ko yawa aka yanke kan aka zo aka buge aka sussuke aka surfe aka nike aka dafe eh ci za ka yi don kace bismillahir rahmanir rahim menene laifin kama yawa bismillah ya wadatar kuma shine dai abin da ake bukata bismillah Allah ce da ke akwai littafin da nake so musa idan har da za a same shi sai in baya samuwa sai ku ko mana in bai samuwa to sai mu canja wani shi yasa nake so in faɗa mana da wuri aqidatul wasidiyya na Ibn Taymiyyah amma sharhinsa na ibna salih ibn usaini alam din wato a samu wanda ya iya ya fitar masa eh. don alam din ba a yi shi ma a lokacin da ya dace ba ana ganewa sharhi salih ibn Usaini ne ya yi sharhin ne akwai wanda wannan ya yi kamar yadda ya yi sharhin wannan masail jahiliya shi ma yana da nasa sharha, amma ina son mu yi amfani da na Usaimin din idan bai samu ba aka samu na Ibn al-Fauzan din fanima to amma dai na Usaimin din nake so mu samu amma sharhan fa aqidatul wasiqiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amma sharhinsa wanda Muhammad na wanda Muhammad Salih Usaimin yayi eh. a'a yanzu ai tukunna ana bada da umarni ne to sai bayan an nema <laughs> eh an gane to a yi ƙoƙari a tattambayo mana a kasuwa in akwai shi a ziyo mun ɗaya a kawo mun samfurin in gani kar a ce eh akwai kawai aje a kwaso mana wani in gane yauwa Allah ya taimake mu Malam Muhammad ko kana da irin shi a gida a'a waye a bincika ba eh, a na fauzan din shi ya fi wuya ma domin na fauzan din bai abin nan ba kamar na usaimin din na usaimin din ya fi bayanai sosai yadda mutane za su ainihin kansu sosai to dukansu kan babu laifi in an rasa wancan din sai a aiki da wanda ya samu amma ai mana ƙoƙarin wancan din wato littafin shi ma sai daɗa fito maka da aƙida ta Ali sunnati wal jama'a yanda zaka ƙara kar ka zo kana cewa kai Ali sunna ne baka ma san aƙidar ba mm-hmm. domin wannan shi ya sa sunna ta mutu a da ba a karanta na fande to shi ya sa nake so mu waye a cikin addini mu sosai domin aƙida ita ce jagorar addini duk rashin aƙida ne ya sa muke shirke-shirken nan muke bidi'a muke abinda mu ga dama kuma shi ya sa malaman bidi'a ba sa son irin littattafan yanzu ina littattafan Shehu Usman ibn an daina buga su a kasar nan saboda me saboda aƙidar tana da kyau ko da akwai kurakurai dai to ta saba musu to sai ma suka daina sawa a buga su ma samsam an babbatar da su to yana da kyau mu rika dan tsazzabulo su kadan kadan muna dan gaya wa mutane to insha Allah mutum zai fahimci cewa ashe da akwai kisan mummuke da ake mana littattafai ne da aka yi shi da aka yi su shekaru aru aru kuma a ƙarƙashin kitabu wa suna, ayoyi ne za a kafa ma dalili da su hadisan manzon Allah za a kafa ma dalili da su ba wai son zuciya ba ba wani mutum ya dawa alƙalami ya je ɗaki kawai cikin son zuciyar sai rika yi ba Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu don haka wannan dai ya kusa ƙarshe da ya wuce karatu na kusan cikin watan da za mu shigan nan dai za mu gama shi to kafin nan sai a binciko mana wannan din a gani in Allah ya sa an same shi na usaimin din to shi muka fi so a samu in ba a samu ba kuma sai a kawo mana na ibn fauzan Allah ya taimake mu irin wayannan littattafan ya kamata ɗalibin ilimi ya san su duk yawan ilimin da ka tara in baka karanci aƙida ba to za ka zo ka rinka yin abu kamar mai hawa bushiya ba wando da jallabiya kwarai kuwa kuma ka zo ka kira mutane ku ce ku zo ku ga iya hawan bushiya a tsaya a ƙasa ana kallonka ana tafi ana dariya kana ɗauka wai iya hawan akewa dariya kuma kai to kaza jallabiya ba ka lokaci a zo a tsaya ƙarƙashin ka kai kallon iya hawa bushiya to Allah ya sauƙaƙe ku duba fa saboda haka kuke ji yadda ake kushe shehu usmanu wai shehu usmanu wai ana cewa mu jaddadi mu jaddadi. ko kun wa'azinsa ya kai wai ko kun wa'azinsa bai kai ba eh amma shehu su duk duniya jihadinsa ya kai shehu jihadin shehu usmanu kuma ko kun ya je ne ko ba ku ji wa'azin ba eh? ba ku ji ba amma suna su shehun wai duk duniya ba inda jihadinsa bai iso ba eh a'a wai haka ne wai amma shi wannan shehu zuma da ake cewa wai mujaddadi mujaddadi me ya jaddada ko fituskun jihadinsa bai iso ba ko ko yanzu a arewacin ƙasar nan dai akwai inda za a ce shehu zuma zumanu jihadinsa bai je ba eh. har yanzu dai ba a yi wani kamar sabaka wanda zai za a ce ya zo ya tar da abu a gurɓace jahiliya irin ta wancan lokacin ba ga doki kawai da jaki suke fama da ƙafa amma su kutsa ƙauye-ƙauye su je a yi muku wa'azi dole ku ji in kuka ce za ku yi fito na fito da su kuma a kara waye yake yin wannan ba shi ba ko ina kuma je a kakkafa har yankin yarabawan nan daularsa ta kai ilorin daularsa ce yanzu haka masarautar ilorin filani ne eh malami ne irin almajiran shehu usmanu ne aka kafa a wajen to amma wai wai shi ne wai me ya jaddada saboda wani yara ta yi goronsa ya fito yawon duniya ya zo kawai ya yi abbaransa ya tafi wai shi ne ya zo jihadi kenan na? aqidatul amma sharhu aqidatul wasidiyya sharhu aqidatul wasidiyya na ibn al-usaymin شرح عقيدة الواسدية نا ابن الأسيمين صلوا على النبي الكريم اللهم صل كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت القاهر فوق عبادك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.